wato idi ban taba sanin baka da imani ba sai yau wato babban burinka ka kunna motar nan na yi wa fati na mutu yan agwagi na da kaji na tara wato ka shiga do to ta Allah ba taka ba ko ka kai kace in taka kai kace in taka eh ba ka boga kai kace in taka fa nace saboda kai ba gidaje ne dan nace ka taka ko sai ka taka au ka kake ke binta kina gani na fadi wato damuwar ki ne to ta Allah ba taki ki je wajen ummi mai shinkafa a zuba mai shinkafa wallahi a samu hada kaza haba tsarin karya ke ni kike to na karya kina magana kina magana in ba hekin tattalin gashi a shagon nan ba Allah ya tina ina mai tabbatar ma cewa kwanan nan za mu yi arziki na gani na fada domin ko mota ta ma ta zanyi domin na sa hannun jari a manhajar MTFE Assalamu alaikum. ji. Barka ji. Lafiya alhamdulillah. Lafiya alhamdulillah. Ya dan zaune. Ah. Sai na ji kana bayani. Kana akan wata mai suna MTFE ina ko haɗarin mm. abu MTFE manhaja ne wanda zaka sa kuɗi kalilan ka samu gwagwabar riba tsakaninka da Allah baka da labari in dai Allah wallahi ban da labari ah. amma in duk wannan sabar ah. babu wanda fitowa ba tare da nayi ta ba ah. ba kuma na ga wannan mm. bayanin da ya sha bamban da mm. sauran ita ya ake tsarin abubuwan da kuɗi ne kalilan za ka sa ka samu gwagwabar riba dan kamar dai ina kuɗi ka kamar dai ni yanzu ni mai dan karamin karfi dan mm. iya sa kuɗi na dan kalilan kuma ina samun riba na in kin banin kake riba ma sosai za ka sa don wannan garejin na kamar tabbata ma za ka daina aiki a wurin saboda ba karamin kuɗi ake samu a wurin kullum suke bada riba ne ko kuma sati ko wata kullum kullum suke bada riba ƙarya ne yan damfara ne kawai sai fada ma ka ka saba mu wannan wanda kuma shi dan hasada yanzu kana ji babawan Allah mm. abu da nake so da kai shine ni mm. yanzu ni ban yi rigista cikin abun nan ba mm. ina so kuma na registration a cikin wannan manhaja ta gudu guta MKB domin nima a dama da ni ta yanzu ban yi registration tashi zaka yi yanzu kai fi ka tafi eh. federal locus wajen gwab sakon ka san Federal ina locus nan na jihar Gombe nan dai gwab Gwab sakon hotel nan dai in ka je mi za laga nan to mi za laga ne nan zuwa mi za laga nan kana zuwa kana zuwa zaka samu Yusuf AMG eh. CEO shine CEO na MTF shine kana samu sa zai ma registration yanzu kamar in zan sa kuɗi ko ban sa kuɗi mm. irin kamar dai ina da matsala ah. na ga gargara ta ban shawara mm. matsala idan na je kenan kana nufi idan na je wajen Yusuf AMG mm. zai gama mu komai kana zuwa an gama kana zuwa zai ma registration kuma zai baka referral code in kana so har yaran ka na garage madu za ka yi musu kamar yanzu yara na da nake so wasu daga cikin su amfana babu wata irin lambar waya da za su iya amfani da shi akwai code din da za a baka in aka baka code kai zaka iya musu ma direct ba sai an je ba za su bi ta wannan zaka iya musu wannan abu mai sauki ne in ba kula garage ba ballai ne za mu tafi za mu tafi eh, za mu tafi